Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Asabar 28 ga watan Agusta na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To ba balle kasa da sa'o'i 48 bayan mummunar fashewa a wajen filin saukan jiragen saman Kabul. Sojojin Amurka sun mai da martani da wani harin jirgin sama mara matuki a kan kungiyar IS reshen Afghanistan da ake kira IS Khorasan ko kuma ISIS-K. Yau Asabar wani babban jami'in tsaron Iran ya zargi shugaban Amurka Joe Biden da yi wa Iran barazana da ta saba wa doka inda an bato kalamin Biden cewa zai ɗauki wani mataki idan tattaunawar diflomasiyyar nukiliya ta ci tura. yau asabar ma'aikatar tsaron china ta kalubalanci ratsawa da jirgin ruwan yakin amurka da jirgin ruwan sojan gabar tekun amurka ta cikin ruwan tsakanin china da taiwan wani yankin tsibiri mai cin gashin kansa da china ke ikirarin nata ne kanin labaran kenan a najeriya da alama rigima da cece kuce ya kaure tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnan jihar katsina kan kiran da ya ga jama'ar jihar da su kare kansu daga har-haren 'yan bindiga amma ya je ƙauyen da ya hito inda ake kashe mutane ya ce in ka zo ka zan na aikar kisan ka kakkai komi kuma shi yana da yawan yan sandan da zai ba a kowace local government na gaya maka local government na baka misali na yan sanda talatin na hudu tana da ɗauka da uku yan sandan local government da bindigogin su wasu shi uku takwas A jihar Yoban, Najeriya kuma ambaliyar ruwan sama ta yi sanadiyar mutuwar mutane biyar tare da lalata gonaki da dukiya mai yawa. sannan muna tafa da rahoto daga jihar zamfara inda gwamnatin jihar ta rufe kasuwanni masu ci mako-mako da gidajen mai har sai abin da hali ya yi bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda babu ya kuma ke rike gabatarwa tare da wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Kasa da sa'o'i 48 bayan mummunar fashewa a wajen filin saukan jiragen saman Kabul. Sojojin Amurka sun mai da martani da wani harin jirgin saman mara matuki a kan kungiyar IS reshen Afghanistan da ake kira IS Khorasan ko kuma ISIS-K. farmakin na amurka na auna mutumin da sojojin amurka din ne suka yi imanin cewa shine shirya kai harin akan sojojin amurka a nan kabul an kai farmakin bazata ne a lardin nan nangahar na kasar afghanistan in ji captain bill urban kakakin rundunar amurka yana faɗa a wata sanarwa abin da muka fahimci tun da fari shine mun kashe wanda muka aunar muna sane babu wani faran hula da ya mutu sai dai ba iya ganewa nan da nan ko mutumin da aka auna yana da hannu a shirya harin na filin saukan jiragen sama na kabul Kungiyar ta ISIS-K ta dauki alhakin kai mummunan harin na kunar bakin wake a gefen filin saukan jiragen sama a Kabul a shekaran jiya Alhamis, wanda ya kashe akalla 'yan Afghanistan 170 da ma'aikatan sojan Amurka 13. a jiya juma'a ofishin jakadancin amurka ta yi kira ga amurkawa da su kauce daga filin saukan jiragen saman na kabul saboda barazanar tsaro kani su bar wurin nan da nan in ji wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar yau asabar wani babban jami'an tsaron iran ya zargi shugaban amurka joe biden da yi wa iran barazana da ta saba wa doka inda ya ambato kalaman biden cewa zai ɗauki wani mataki idan tattaunawar diflomasiyyar nukuliya ta citira faɗin ɗaukar wani mataki akan iran na zama barazana akan wata ƙasa ba bisa doka ba kana iran tana da hurumin mai da martani akan duk wani mataki da ke nan yanzu in ji ali shamkhani sakataren askarawan tsaron iran yana faɗa a wani saƙon twitter a jiya juma'a biden ya faɗa wa firaministan isra'ila naftali bennett a fadarsa ta white house cewa ya fara sanya batun diplomasiyyar ne da farko domin sake duban shirin nukuliyar iran amma idan tattaunawar ta ci tofa zai koma ya duba wasu hanyoyi na daban da ba ya ambata ba kwamitin sanya ido akan makamashin atomic na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a wani rahoto a watan da ya gabata cewa Iran tana ƙara ƙarfin uranium ɗinta cikin hanzari domin ƙera makamai wani mataki da ya haifar da tankiya a yamma yayin da ɓangarori suka buƙaci sake duban tattaunawa akan shirin nukiliyar Tehran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar ma'aikatar tsaron China ta kalubalanci ratsawa da jirgin yakin Amurka da jirgin sojan ruwan Amurka ta cikin ruwan tsakanin China da Taiwan wani yankin tsibiri mai cin gashin kansa da China ke ikirarin nata ne. A wata sanarwa da ma'aikatar ta kafe a shafin ta na yanar gizo ta kira wannan abu da takalar fada. Ghana ta ce hakan na nuni da Amurka ita ce babbar barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma yunkurin tada rikici a ruwan na Taiwan mai faɗin kilomita 160. mun bayyana matukar mu kuma mun yi allah wadai a cewar sanarwar jirgin ruwan yakin amurka na uss Kidd da jirgin sojan ruwan amurka munro sun shiga ruwan kasa da kasa a jiya juma'a ne in ji ma'aikatar sojan ruwan amurka ta ce wannan wani kashedi ne ga china wanda a kwanan nan ta yi atisayi a wurin an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya da alama rigima da cece kuce ya kaure tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnan jihar Katsina Aminu Masari akan kalaman gwamnan na jama'ar jihar su kare kansu da kansu daga 'yan bindiga masu kawo musu hare-hare. Daga Abuja wakilin Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoton wanda ya fara da kalaman gwamna Masari. Kai shi ma ra'ayin shi ne kayan in ce ministan tsaro na soja shi ya fara gudu amma ya je ƙauyen da ya hito inda ake kashe mutane ya ce in ka zo ka zan na aikar kisan ka kakai komi kuma shi yana da yawan yan sandan da zai ba a kowace local government na gaya maka local government na baka misali na yan sanda talatin da hudu tana da ɗauka ɗari uku yan sandan local government ɗin bindigogin su ba su ce bakwai ko takwas ya gaya min yadda wa'annan za su iya kare kansu ko ko sai mutum ya aje a ta marin shi ko hannu ba zai daga ya kare marin ba kamai da muka ce ai hukumomin yan sanda guda akwai doka da ta bada mutum ga yadda za a yi in aka kasuwashi makamai ga rajista da za a masu abin da muke cewa ban yiwa kana zanna a ƙauye Allah ya maka arziki a zo a ɗauki ɗanka ko matarka ko kai gaba da miliyan biyar miliyan goma ya je ya so makamai ke ba za a ce mutane su abin da ya dace ba na ce. kana nuna irin dai makaman da hukuma take ba da lasis kuma ta amince a kawo kenan ba wai irin ak-47 da shugaba buhari ya ce in ma an gauni da ita a kashe shi. to shi ke na kare wani haɗa cikin daga sai kyalle shi kashe mu mutanen da muke training muna training nasu ne da hukumomin tsaro da su muke amfani to ga duk amin makaman da za samu za mu samu tare da haɗin kan hukumomin tsaro ka yi aiki a matsayinka na tsohon kakakin majalisar kasa wani bangare na doka ne kake dogara da shi na cewa ya ba ɗan kasa ma dama cewa ya kare kanshi da kanshi ai na tambaye ka shi kenan kai yanzu umar faruk na zan daga hannu na kashe kada da wani ba za ka kare kanka ba haka na jiran wata doka ka za ka kare kanka kare kai laifi ne ai kare kai ba laifi ba ne hasali ma ka ki kare kanka shine laifi gwamnan jihar katsina kenan aminu bello masari a fira da na da shi a abuja a waje daya na tuntuɓi ministan sha'anin ayyukan 'yan sanda na najeriya muhammad mai gari dingyadi domin in ji shin tun farko ma menene da matsayin gwamnatin tarayya da shi game da bayanan da suka yi na mai da martani a kan bayanan da shi gwamna aminu bello masar ya yi a don doka ba da ce dan najeriya ko wani shi daki makami ya kare kai ne ba abin da aka ce in za ka ɗaukan makami sai ka nemi izini an baka to a shi yana nuhin dai a nemi izinin tun da doka ta ba da dama in ka nemi izini za ka iya riƙe daga wadda doka ta ba da ko ai bai faɗi haka nan ba eh amma dai ya bayyana cewa lallai yana goyon baya mutane su sai makamai su kare kansu da kansu. To, ni da abin da ji ce mutane su yi kokari su kare kansu. in ya yi magana ɗaukar bindigogi ina ganin bai daidai ba. a kundin tsarin mulki ko ba ma tsarin mulki ba an yadda dole ne mutum ya kare kansa da kansa daga fitina in ta zo masa idan ba wanda zai mai kariya kamar hukuma ko. eh amma akwai tsare tsare da suka ba da za a yi mutum shi kare kai ne sun haɗa da in ta kama ka nemi bindiga to ka nemi lasins a baka bindiga ta dace da kai don tsarin mulki ya ce mutum shi kare kai ne ai ba zai zo shi ta sayan bindiga ko kuma ta sayi bom shi aje gida ne in hayaniya ta taso su saka mutane ba a son mutane mutane sai bindigogi sai sun nemi izini a ga menene yanayin aikin ka me kake son ka yi ya yanayin gefen ka shike wace bindiga ta dace da kai sai a baka lasin a kanta amma yanzu ka gamsu cewa jami'an tsaro dai ba su iya kare kowa da kowa a kowane lokaci don haka akwai bukatar mutane su bi dokoki da ka'idoji na doka domin su nemi makaman da za su kare kansu ni ban gamsu da cewa mutane hukumomin tsaro ba su iya kare jama'a ba abinda dai ni gamsu da shi cewa hukumomin tsaro suna nan suna iyakacin kokarin su su ga cewa sun kare jama'a kasan idan dambu ya yawa baya jin mai amma dai gwamnati nan tana kokari ta ga cewa hukumomin tsaro yan sanda ne sojoji ne civil defense ne sss ne an haɗa kai an kare jama'a gwargwadon wadda doka ta tanada umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa da wannan rahoton yanzu kuma ga baba yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu cibiyar sa ido akan guguwa ta ƙasa amurka ta faɗa a yau asabar cewa ana sa ran mahaukaciyar guguwar ida tana ƙara ƙarfi yayin da take kaɗowa zuwa arewa maso yamma da kudu maso gabashin tekun gulf ta mexico a jiya juma'a mahaukaciyar guguwar ta zubar da ruwan sama a ƙasar cuba kana akwai yiwuwar afkawa jihar louisiana da ke kudancin amurka yayin da za ta kai matsayi na hudu a gobe lahadi a cewar cibiyar ida ta zama mahaukaciyar guguwa ce a jiya juma'a tare da iska mai karfi da ke saurin tafiyar kilomita 120 a cikin sa'a guda kafin isa gabar tekun cuba masu hasashe suna jin tsoro za ta iya ta'azzara zuwa iska mai tafiyar kilomita 193 a cikin sa'a guda kafin ta zuba a jihar louisiana gwamnan jihar john bell edwards ya ayyana dokar ta ɓaci ga kowa a louisiana kana ya yi kira ga mazauna jihar da su fara shirin tashi a ƙarshe ƙungiyar sojojin 'yan tawayin ƙasar chadi wadda ta aikata mummunan ta'addanci a wannan shekara ta faɗa a jiya juma'a cewa a shirye take ta shiga tattaunawar ƙasa da shugaban ƙasar na wucin gadi muhammad idris Jabi yake shiryawa dabi ya kwace mulkin ƙasar ne a cikin watan afrilu bayan da aka kashe mahaifinsa tsohon shugaban ƙasa yayin da ya kai wa sojojin ƙasar masu yaƙi da 'yan tawayen ziyara waɗanda suka tsallako daga ƙasar libya suka yi ta fafatawa da tsohon shugaban shekaru talatin Ƙungiyar 'yan tawayen da ke zaune a Libya da aka sani da suna FACT a takaice da ta ɗauki alhakin mutuwar Dabi yanzu ta yi marhabi da shawarar da ɗansa ya kawo na komawa kan teburin tattaunawa da masu ruwa da tsaki ciki har da ƙungiyoyin 'yan bindiga masu adawa. idan an shirya tsarin kaiwa ga zaman lafiya domin gina demokaradiyyar chadi da babu mulkin mallaka ko kuma babakere a mulki lallai ne za mu shiga cikin shirin in ji kakakin kungiyar 'yan tawayen ta fact kingabe uguzaimi de tapo To a gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai jihar Yoban Najeriya, inda hukumar bada agajin gaggawa ta jihar ta bayyana cewa mutane biyar sun mutu ciki har da wani ɗan jariri guda sakamakon ambaliyar ruwan sama da ta afku a makon da ya gabata a ƙananan hukumomi sha biyu cikin ƙananan hukumomi sha bakwai da ke jihar wanda ta lalata gonaki da dukiyoyin jama'a da dama daga borno ga rahoton da wakilin haruna daudabi ya haɗa mana Hukumar samar da agajin gana na jihar Yobe ta bayyana mutuwan wasu mutane guda biyar da kuma jikatan wasu da dama sakamakon abaliyar ruwa da aka samu a jihar a wasu kananan hukumomi guda goma sha biyu. Jihar Yobe na da kananan hukumomi goma sha bakwai ne wanda sakataren hukuma Alhaji Muhammad Goje ya shaida mini cewa dukkanin kananan hukumomi goma sha biyu a kewaye da ambaliyar ruwa. Hukumar da abin ya fi tsananta ne a karamar hukumar Barskun da ke jihar Yobe wanda hakan ya auku a garin da Maturu da Karasuwa da Jakusko dangu kuru da Fune da Fika da Dabci da Gujba da kuma Gulani wadda dukansu kananan hukumomi a jihar Yobe. Dr. Muhammad Gojide wanda shine babban sakatare hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe wanda kuma ya tabbatar da akwai haka ta yau da raho. Ga abin da ke cewa. Allah da ya jarbe al'ummarmu da ambaliyar ruwa duk da ma a sashe na yanayi ya nuna daga manya-manyan ma'aikatu da suke da wannan hakkin nuna yanayi akan za a samu ruwa ambaliyar ruwa wannan yankuna da sauransu kuma a take mai girma gwamna hawar mai gunye bai kara da gwiwa ba ya ba da umarni a fadakar da mutane wanda suke kan hanyar ruwa ta tashi su ambaliyar ruwa dai ya faru akalla ne ya kusan hukumomi goma sha biyu na bai garuruwa daban-daban hukumomi goma sha biyu amma dai wanda ya fi wanda ya fi zafi dai na fatiskum na damaturu da na Jakus da na karasuwa kuma na fatiskum shine was dalili har an rasa rayukan mutum kusan biyar da kuma wanda suka dan jikata suna asibiti amma dai bayan abu nan gwamna ya ba da umarni akan a duba duk wani garuruwa da suke kusa da hanyar ruwa angoni da suke kusa da hanyar ruwa a yi duk yadda za a yi mutanen nan su tashi a mai da su inda ya kamata to akalla fatiskum dai mutane sun kai gida magidanta sun kai 250 wanda dai wannan abin ya shafa mun tayar da kusan ɗari eh, mun dawo da su matsuguni guda ɗaya muka tattauna da masu angonin su sai muka nemi kuɗin haya na wata uku uku muka ba su su je su nemi gida inda za su zauna. Na kuma tattaɓi wani magidanci ta wayar da wannan ambaliya ya shafa ga dai abu da ke cewa. ko suna na Sa'idu Muhammad. Na'am. Kana cikin garin Fatasko ne da zama? Na cikin garin Fatasko. Na'am. Ya kamar wannan ambaliyar ruwa ya shafe ka? To a gaskiya ambaliyar ruwa dai wannan Allah ya kawo shi amma abin akwai ciwo dan ya mun sanadin yara na iyalai na mutum hudu. Kuma gida dai gida nawa dai babu ba a magana cin da dai wannan dukiya ce Allah ya yi kuma duk abin da Allah ya yi za mu karɓi shi hannu biyu amma ba abin da yake da zafi ake jin sa kamar rashin mutum. Ya aka yi ah, ruwan ya same su suna gida ne a zama kuku ba sun fita ne eh, ruwan ya tafi da su wato abin da ya faru shine lokacin da ruwan aka kwana ana yi ruwan unguwa da ya shigo kawai akwai katanga sai ci katangar katangar sai gefen ɗakin sai ya rushe suna kokarin fita sun fita a kan hanya bakin kofar gidan za su shiga gidan makotana to daga ciki mutum biyu sai suka wuce amma sauran da ita mahaifiyar za su da wayannan yara guda ita sai ta shiga ruwan aka kwace ta da kyar aka ja ta su yara guda akwai goyo jinjiri da yake bayan ta ruwan ya wabce ya tafi da shi jarumi yana ɗaya cikin jihohin da ta yi fama da ambaliya musamman ma a wannan shekara na biyu da goma goma sha haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu har yanzu dai muna najeriya gwamnatin jihar zamfara ta rufe kasuwanni da ke ci mako-mako na gidajen sayar da man fetur har sai abin da hali ya yi gwamnan jihar bello matawallan muradin ne ya bayyana haka jiya da maraice sa'ad da yake amsar ɗalibai da jami'an kwalejin aikin noma ta bakura wanda 'yan bindiga suka sace makonni biyu da suka shuɗe. Wakilin Sani Sha'ibu Malumfashi ya rawaito cewa dokar ta fara aiki daga yau. Sanya waɗannan tsauraran matakai in ji gwamna Matawalle ya zama wajibi a matsayin mataki na gaba da gwamnati ta ɗauka don dakile ayyukan ta'addanci wanda ya ci ya cinyewa. duka kasuwannin jihar zamfara mun rufe su daga yau babu wata kasuwa fadin jihar zamfara cikin gusau wadda za ta ci duk wata kasuwa mai cin sati sati daga yau ba ta koma ci sannan kuma mun kace kai abinci ko ina duk inda aka ga wata mota abinci za a yi bincike ina za ta je idan ba a san inda za ta je ba za a kama ta wanda bai je ba aka kama shi za mu yi mashi hukunci na yadda muka hukunta dan ta'adda sannan duk wani gidan mai da ke ƙauyuka ko lokar ganin daga yau mun ruhi shi jami'an tsaro za su tabbatar da wannan doka duk gidan man da an ka kama yana sai da mai a wasu garuruwa bayan cikin garin gusau to za a ruhi shi kuma za a mai tara wadda ba zai iya biya ba saboda kamun ba jami'an tsaro wannan dama daga yau su tabbatar da wannan doka an tabbatar da ita sannan za a yi tax force a yau waɗanda za su zagaya su tabbatar da an tabbatar da wannan doka da kuma kowace ƙaramar hukumar mulki za a yi kwamitota da za su tabbatar da an tabbatar da wannan doka sannan babu sai da mai gajarka ko da nan cikin gusau duk gidan man da aka kama yana sai da mai gajarka gwamnati za ta rufe gidan mai za ta anshi lasin ɗin gidan man in ta kama a rusa wannan gidan mai daga yau hakanan kuma gwamnati ta umarci dukkan jami'an tsaro da su tsare babura da aka gani ɗauke da mutane uku a kai a dakatar da su in ba su tsaya ba a harbe su domin miyagu ne saboda haka duk inda aka ga mutum ba wai cikin jiha ba ko ƙananan hukumomi jami'an tsaro na ba da umarni da soja da 'yan sanda an ga mutum uku a kan babur a dakatar da su a kama su in ba su tsaya ba ku buɗe musu ku harbe su daga bisani dr bello matawalle ya buƙaci jama'a da su yi haƙuri da matakan da aka ɗauka an yi ne da kyakkyawan manufa na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci ya kuma bayyana farin cikinsa tare da yin godiya ga allah da aka sami nasarar ceto waɗannan ɗalibai su goma sha takwas hakanan kuma ya yi godiya ga shugaban kasa bisa turo wasu sojoji na musamman don tunkarar matsalar rashin tsaro a jihar ta zamfara wanda har babban kwamanda mai kula da rundunonin soja na yankin ya zurce sun tattauna akan harkoki na tsaro ya kuma sake nanata wancan kira da ya ga gwamnatin tarayya kwanaki biyu da suka shuɗe cewa a sanya dokar ta ɓaci a jihohin arewa baki ɗaya akan tsaro ta yadda al'amarin zai zamanto shi ne aka sanya gaba don murkushe su ya kuma godiya 'yan sanda bisa kokarin da suka yi wajen ceto waɗannan tun da farko a jawabinsa kwamishinan 'yan sanda na jihar ayuba elkana ya yi godiya ne ga gwamnatin jihar bisa gudunmuwa da take baiwa rundunarsa wajen aiwatar da ayyukansu lamarin da ya kai ga nasarar da suka samu na ceto ɗaliban nan su goma sha takwas tare da taimakon tubabbin 'yan bindiga ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto su wanda na suturta sunansa da bili da dalilai na tsaro ya yi godiya ga Allah da gwamnati tare da iyayen ƙasa bisa jajircewar da suka yi wajen tabbatar da ganin an ceto rayukansu. Sani Shabi Malafashi Mura Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani, kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma Za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi su. To yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na dawo lafiya. Baba ya ku muke ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da Alhaji mai duka umar Yawale. shugaban kungiyar ONG a kar mai fafutukar kiyaye hatsarin ababen hawa a jamhuriyar Nijar kan batun yawan hatsarin ababen hawa a cikin wannan lokaci a kasar. Lamarin da ya sa kungiyoyin fafutukan suka fara jan hankalin mahukunta a kan wannan batun. A makon da ya gabata mai duka wani ya kai inda yake cewa a cikin matakan da ake dauka na rage yawan hatsarin a kasar har da kafa dokoki na tilasta wa direbobi su karo ilimi ko kuma su rika zuwa daukan shawarwari yana mai cewa kuma lokaci lokaci ya zama to ana mashi wa'azi ana waye mai kai bisa ga abubuwan abu bisa ga bisa ga sana shi da mota ita kuma mota da kankanta akwai abin da aka ce ma limita ta gitas wani mataki ne sa shi ne ake yi wani a fara yana aka zo aka sa ga inda na wata na'ura ta aka zo a daura a sa ta hana mota ta huce ɗari a awa ko tamanin da awa ta hana ba ta ko mota kai ba ta yi duwar kai ba ka yi to na'ura saura sun sa saura ba sa ba saura sun sa kuma suna iya e, suna iya e, hiddawa e ba a cikin ba sani ba to kaga irin wannan abubuwa shi kuma ga irin bayanin da an kai bahaushe ya ce gudu sannan haɓa sannu yawan gudu shi na a prime factor d'accident life that's only prime factor d'accident kenan in in ana gudu kware dole ne in an ka faɗi in an wani abu ya faru eh, ba zai kawo sauki ba to na an ka fara cewa a sa wani limitatar na wajen kafa direba wadda ke tausa a gudu da nan na aka sa wata na'ura wadda an kashe masa duk su sata to yanzu zaman da muke yan kamfanoni kalli da sun kusa wani abu saboda an san da hanyoyin ba su da kyau kuma hanyoyin eh, na tahiya da dawowa ne ba hanya ba ce wadda an tahi ba a da bisanta ita ce aka ce kana aika gudu hayaniya da dari in dai hanya ce wadda ake ta ana da kwana dawa bisa gare ta kuma komi na girma dabba na girma komi ko wacce hanya an ka kira ta akwai iyaka gudun da bai kamata mota ta huce ba kamar nuna wannan hanyar namu duka duka fitarsa da vans ɗinsu ba ta kamata wuce ta kafin disa ba daga ɗari ba goma ɗari ba goma to sai ga ana gudu haɗari talatin haɗari da haɗari da rabu to shi kisa in dai ba gwamnati ta tashi tsaye ba wannan binciken da suka lokaci lokaci su zo tsakar daji su tsaya suna tare direbobi ana duba dokokin da an ka tsara mun kai wani lokaci da ana su zo mun sai su tafi lugar gudu mun sha ganin sai su bace su bace cikin jama'a su su wanda sun kasance suka a su hadu kuma mun sha ganin wannan lokaci da direbo eh, kamfanin da ba su cika wadannan abubuwan ba ana malu ana bai su an sha riya amma yanzu ba wanda aka riya wasu na ganin kamar duk ta je ta zo eh, eh, babbar matsala ta hatsara ababen hawa musamman su waɗannan motocin jigila ba zai wuce um, lalacewar hanya da ake fama da ita a Niger ba. Bon, eh, akwai wannan kaji wuce maka hanya ita tun ba ta da kyau yana ka hatsari amma ita hanya in ba ta da kyau in ba ta da kyau kwarai ba ta mai gudu bisa da ita inda hatsarin mota yi yawa mafi yawa bisa hanya wadda take da kyau sosai wadda ada kyau sosai dan inda ke sa hatsari kamar wajen kurbu ne wajen kwana in ba a yi ta da kyau ba ko tana da kyau hanya in ya zama to ɗin da ba a ɗabo ta ba ɗauko ta da kyau ba eh, mun zai to da gudu shi na ya gurciya to kama a ce in hanya ta inda hanya take tsaye in dai ta ciccire ko ba ta da kyau a kowa a ce mota mota ta fada bisa bisa bisa wani hanya tunda ba a gudu ba a gudu bare mu dai abin da muka gani mafi yawa lahi babban lahi ga gwamnati yake saboda lasisi kowa sai yanzu da ake samun shi babu wani karatu da mutane ke yi kowa sani na na karin ilimi mutum kamin mutum shi ya samu wani lasisi sai wato yan otorikon masu karantar da duwarar tukin moda wanda suna gwamnati ba wani yoni ya ɗauko dokoki ya aza musu a karantar da mutane su dukan kansu kowa sai yanzu zaune na suke da suke saboda ni mutane na gwamnati su dukan kansu suna suke ba lasisi da sun garama kamar mutane saye ne suke sai suke da kuma gwamnati a sani akwai hujjoji waɗanda ke nuna lalle lalle mutane sayan lasisi suke a yau a maimakon su je su yi karatu akwai in su gwamnati na so ya tare direba duk kowane direba mai mota a tambaye shi wani ina ya samu lasisi gaskiya tana yi ta da an tambaye mutum wacce makaranta ka yi ka samu lasisin ka ya faɗi in ya makaranta a yana sani to da haka yanzu eh, suka hido wata doka wadda suke son su kawo gyaran fuska an doki mutane kwararre wanda suke nan suna nazari in sun kan nazarin su za a kira kowa da kowa duk mutanen transfer gaba da wanda abin shawa a zauna tare da su da a ciwo gyaran a ciwo fuska abu saboda kowa san da matsala ta yawa To madalla a nan ne kuma za mu dakatar da wannan hirar sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin wakilin mu sulaiman mani barma da ya tattauna da mai duka alhaji umar yawale shugaban kungiyar ong a kar mai fafutukan kiyaye hatsira a jamhuriyar nijar da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sauti baba ya makiri ne daga nan washington dc yake cewa an huta lafiya kuma a dawo lafiya. a gaida baba yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad cindo Ungo Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyoye Hausa dan Allah ku bani dama in kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu dage da yin addu'o'in neman zaman lafiya a kasar mu Najeriya ganin yadda a kullum matsalar rashin tsaro ke kara taɓarɓarewa yake yi ya Allah muna wasali da sunayen ka tsarkaku ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a kasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin summa amin sako na gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce taɓarɓarewar tsaro a Najeriya hakan abin jimami da damuwa ne kuma hakan tamkar gazawar gwamnatin buhari ce wajen samar da ingantaccen tsaro Sako daga kawo mai ruwa Bajoga ya ce salam BOA dan Allah ku isar mana da wannan wasiƙa tawa zuwa ga gwamnatin tarayyar Najeriya da hukumomin jami'an tsaro da 'yan siyasar kasar cewa lokaci baya da za su tashi tsaye tsayin daka su yi binciken kwakwaf kan inda matsalar rashin tsaron nan take domin su ɗauki matakin da ya dace. sai sako daga sani mai lange-lange a wuri da ali usman taka lafiya da zai da bala kofar sabuwa suka ce muna taya iyaye da 'yan uwan ɗaliban makarantar salihu tanko islamiyya da aka sako murna samun 'yancinsu da fatar allah ya nuna mana mu ma an sako mu na makarantar birnin yawur da ake tsare da su to domin gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin babu ya Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Hail Hail da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na daren idan Allah ya kai mu.